Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana ci gaba da shan hantsi lafiya yau Lahadi 27 ga watan Oktoba. To ga labaran mai karantawa Ibrahim almasi Garba. Rahotanni na nuna da alamar Abubakar al-Baghdadi shugaban kungiyar ta'addancin nan ta ISIS ya mutu a wani samaman yunkurin damƙe shi da sojojin Amurka suka kai jiya Asabar a maɓuyarsa da ke cikin ƙasar Siriya. al-baghdadi wanda ɗan asalin ƙasar iraki ne wanda kuma sunansa na ainihi shine ibrahim awad al-badri ya yi shelar kafa abinda ya yi ikirarin daula ce ta islama a watan yunin shekara ta 2014 a birnin Mosul inda ya aina kansa a matsayin halifa a watan jiya an ce wai jagoran na isis wanda bai cika fita bainar jama'a ba ya fitar da wani sabon faifan bidiyo mai nuna shi al na kiran magoya bayansa da mayakansa da su daɗa ɗaukar matakan soji su kuma daɗa yaɗa su. wani harin jirgin amurka mara matuƙi da aka auna kan wata maɓuyar isis a yankin puntland da ke arewa maso gabashin somaliya ya hallaka wasu mutane biyu masu neman kayan hada turaren wuta bisa kuskure a cewar shugabannin wuraren da kuma wani da ya tsallake rijiya da baya wanda ya yi magana da muryar amurka harin wanda aka kai da yammacin ranar juma'a ya kuma raunata wani mutum bayan da makaman da aka cillo yadda kan mutanen waɗanda ke ɗan ƙalato kayan haɗa turaren a daura da ƙauyen amira da ke can lungu a yankin golis mai cike da tsaunuka a lardin bari na arewa maso gabashin somaliya to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani babban jami'in diplomasiyyar amurka jiya asabar ya faɗi wani abin da 'yan jam'iyyar damakar suka kira ba'asin da ya yi muwafaka da zargin da ya janyo binciken da ka iya kaiwa ga tsige shugaba donald trump ko da yake abin da aka kyautata zaton mutumin zai gaya ma 'yan majalisar dokokin shine cewa shi fa abin da ya sani dan kaɗan ne kawai philip rika mukaddashin mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da batutuwan turai da asiya ya gana da kwamitocin majalisar wakilan amurka na harkokin waje da bai da wato da bayanan sirri da kuma bin diddigi a asirce a ginin majalisar dokokin amurka na capitol da rika ya shirya zai gaya ma 'yan majalisar wakilan cewa shi bai da wata masaniya kan cewa an jinkirta baiwa kasar ukraine tallafin da amurka ta tanada mata ne don a takura ta takaddamar da jerin binciken da ka iya taimaka ma trump a takarar da zai sake tsayawa a shekara ta 2020 a cewar wata majiya mai masaniya kan batun wani babban jami'in gwamnatin koriya ta arewa a yau dinnan lahadi ya yi gargadin cewa ba a samu wani ci gaban kirki a dangantakar amurka da koriya ta arewa ba fa yana mai jaddada cewa a ci gaba da karci ƙasa da ƙasashen biyu ke yi ana iya gwabzawa a kowane lokaci wannan kalamin da ya fito daga kim yong choi tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar da alamar an tsara shi ne da zammar matsa amurka lamba a gabanin cikar wa'adin ƙarshen shekara da koriya ta arewar ta saka da kanta na farfado da tattaunawa kan nukiliya wadda ta cije. an sake kashe akalla bakwai daga cikin mutanen da ke zanga-zanga a iraki jiya asabar a wasu arangamomin da suka yi da jami'an tsaro a birnin bagadaza da kuma garin nasiriya da ke kudancin kasar bayan da dubban mutane suka shiga zanga-zangar da aka yi a faɗin kasar ta nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati a cewar jami'ai wannan tashin hankalin na baya-baya ya sa yawan mutanen da suka mutu ya haura zuwa 49 a tsawon kwanaki biyu da aka yi ana zanga-zangar a cewar kafar labarai ta associated press hukumar kula da 'yancin dan adam ta iraki wadda ba cikakkiyar ta gwamnati ba ce ta ce adadin waɗanda suka mutu ɗin 63 ne Yeah. kenan kuka saurara. to Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mayar da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa a wannan mako ya nufi kudancin Najeriya. inda Lamido Abubakar Sokoto ya tantauna da wani mutumin da Allah ya jarabce shi da larura a kafafunsa biyu. Usman Muhammad wanne ainihi ya je fatakwal da sunan sana'ar bara ya rikide zuwa direba inda yake jigilar fasinjoji a motarsa daga wannan unguwa zuwa waccan ko daga wannan gari zuwa wancan masauraro duk wanda ya ga usman a karon farko rike da sitiyarin motarsa ba za ka taɓa tunanin yana da wata larura a kafafunsa ba haka kuma yakan gwada aikin kanikanci a duk lokacin da bukatar hakan ta taso a takaice mutum ne wanda harkokinsa ke cike da abin ban al'ajabi bari da yan barku don jin yadda hirarsu ta kasance da lamido abubakar za haka dai gani a tsaye a wata anguwa da ake kira civic center da ke nan birnin fatakwal a jihar ribas kuma bakon namu na yau wani bawan allah ne direba da allah ya azama lalura saboda haka bari mu fara jin daga bakinsa a sunansa da kuma lalura da allah ya aza masa sa'annan kuma da magana sana'arsa salamu alaikum ni sunana usman muhammad ina zanne a nan fatakot na zo fatakot da sunan ina yin bara to da kuma yanayin da allah ya taimake ni da kuma sa zuciya muna so mu daina bara muna taimaka mu shine sai na yi kokarin in gaya zan yi in daina bara ko kuma in samu sana'an da zan taimaka kaina da ni da yan uwana shine sai na yi tunani na ce to ya dace in koyi motu ina ina sa tunanin kullum ya za in iya moto sai Allah dai min basira da yau da gobe dai hakan nan har Allah sa na iya moto kuma da na taho fatako Allah hada da wani mai gida na ana ce masa Alhaji Mustafa ya sama min moto kuma ina tuka moto ina yin taxi cikin garin Fatakol har gobe kuma ina nan ina ta aiki da moto cikin garin Fatakol kuma muna taimaka junan mu kuma da dama a cikin mu mun kokoya wasu motoci suna tuka wasu kuma muna da su a kasa wanda ba su da motan kuma muna neman da da yin hanyar za a taimaka mana mu samu motocin don mu ci guragu mu da muke bara ba dole ba so muke ba muna baran ne kawai a bayan da muka iya shi yasa ka ga ka zo ka same ni nan ina gyaran moto na moto ne ma take dan bani damuwa shi yasa na kai fasinja ne na dawo to sai na dan tsaya shine motan ta dan yi zafi to shine sai wani bawan Allah ya tambaye ni yace me yake faruwa nace motan ne take min obahi shine sai yace to in je samu bakanike he na je na kira bakanike sai Allah hada mu da kai sai kake min wannan abin din mm. to misali gashi kana da wannan lalura ta da Allah ya azama ka sannan kuma kamar ya zaka bayyana ita wannan sana'a lokacin da ka kwashe kana yin ta a jihar ribas ɗin a nan birnin fatakwal eh gaskiya wannan sana'a da nake gaskiya alhamdulillah don wannan harka da muke na mota din nan ya dan fiye mana barace barace da muke kuma duk guragunmu da muke baran nan muna kokarin mu ga mun samu taimako daga jama'a zuwa ko gwamnati da sauran yan uwa musulmi da kuma duk wanda zai iya taimaka mana in za aka taimaka mana game da abubuwa na ci gaban rayuwa sana'o'i haka da kuma a sai mana motoci a dan don guragunmu da dama wanda muna wasanni muna sport da dama akwai masu daga karfe akwai masu shiga swimming na ruwa akwai masu gudun keke akwai duk irin wasannin da masu kafa suke muna yi tunda a nan jihar Rivers a duk wasannin da za a yi jihar Rivers ita take zuwa na daya kuma duk yan arewanmu ne mu ne muke zuwa muke yi a nan garin saboda me saboda muna wasu da dama suna barin arewan su zo na mu yi wasan to shi yasa ga Allah ya zama mu a nan garin Eh. to misali kamar tukin mota ita wannan motar taka kamar yadda ni fahimce ta misali ga wasu karafuna nan an saka maka a ciki waɗanda ka nuna misali za ka tuka motar kamar menene bambancin ta da sauran motoci waɗanda yake ba guragu suke tuka su ba bambancin motar nan da sauran motoci kawai waɗannan karafunan ne waɗannan garafunan mu ne muke zuwa mu je mu samu mai walda ya mu nuna mishi ga yanda don ko ka je gun mai walda kace kai min karfe da zan tuka moto ba zai maka ba amma in ka je ka nuna mishi kace ga yanda nake so ga yanda nake so in ya hada maka shi kansa sai yayi mamaki ya ce ah to wannan abun dama da kace in maka dama ga abun da za ka yi da shi don mu muna iya zuwa ma ba tare da moton ba don ni wannan karafunan na hada su shekara uku suna ajiye ina neman yadda zan iya samu moto ba samu ba duk wanda na je da wannan karafunan nuna mishi na ce taimaka siya min moto don in ringa yin taxi in daina bara sai ya ce ni ba zan iya tuki ba kuma ni ba ne da kafa ko kuma fasinja ba za su hau moto na ba to amma da Allah ya taimako dai a haka wani shahada ya dauke ni muka je inda ake training na kullu hakan nan ya dauke ya bani moto na daura ina daurawa ba a yi sati ba ko kwana ina jin kwana shida ne na fara shiga cikin gari ina tuka moto kuma har ga yau ban taba Allah bai taba jaraba da wani tsaitsaye na in buge wani ko in abin nan ba saboda da Allah taimako muna tuka moto cikin gari lafiya lau kuma a hakan muke samun taimako daga mutane wasu suna dan sayi motocin su ba wasu mu wasu kuma dai hakan nan dai suna nan sun iya motar mun koya musu amma babu motocin to shine dai kaga muna ta kokari dai muna taimaka juna mu ai na taimaka da san ka gani da abokina to wannan abokin na da kaga mu tare yanzu haka na tafi daga koya mishi ne kusan yanzu zai iya dauka motar nan daga nan har obi ba za mu je da motar nan amma mi ba bayan mu da motan da zamu bashi kuma ni kaina ni ma ina so in samu in canja motan wanda in Allah ya kawo min hanya na canja motan zan iya bashi wannan motan in ce shi ma yana tukawa don ya daina bara tunda yanzu haka muna rabuwa da shi in ba don yamma ta yi bara zai tafi to ka gani kaina ba don so a ce shi ma iya moto kuma yana tafiya bara ba to kamar ku da kuka fito daga jihohi daban-daban na arewacin najeriya shin ita wannan sana'a da kuka dogara gare ta kuna da yawa ne ko kuma kusan ku biyu ɗaya ne kuke tukin mota a nan birnin fatakwal gaskiya a nan birnin fatakwal a gunmu don za mu kai mutum takwas haka zuwa goma don hadda waɗanda ma ba hausawa ba mun koya musu moto Eh, akwai kuma wanda suna na a ƙasa wanda sun iya motan kuma babu motan a hannunsu haka amma kuma suna fatabaran a bayan da suka iya amma kuma a yanzu haka muna wanda muke cin garin fatakon muke tuka mota mun kai mutum takwas wanda muke tuka mota na san gwamnatin da ta wuce ta rotu mai aminci 'yan shekarun baya ta fito da wani shiri na ba da motoci eh, misali ga guragu 'yan jiha da ma waɗanda ba 'yan jiha ba kamar a wannan lokaci kana cikin waɗanda suka amfana ko kuma misali akwai wasu da suka amfana 'yan arewacin najeriya da suke zazzaune a nan birnin fatakwal eh, a gaskiya waɗannan motoci da gwamna ya bada mu da yake mu 'yan arewa ne ba wani gurgun mu ɗaya da ya samu wannan motoci amma kuma a cikin guragu gun da suka samu motocin wasu daga cikin daga cikin suna zuwa muna kara musu haske game da yanayin yadda abun don wasu sun je sun koyi motan amma kuma ba za su gane yadda abubuwan yake ba yadda mu suna zuwa su tambaye mu su ce mu mun iya motan nan amma yaya kuka gani abu kaza yayi kaza mu ne za mu kara nuna musu don yadda karafunan da suka zo motocin daga waje aka haɗo su amma da suka zo suka ga mu karafunan mu da muka haɗa namu na kanmu na walda sai suka ji daɗin tuka motar mu fiye da wannan mota da ta zo a waje don ka gani karafuna nan guda biyu ne dannawa kawai nake totur haka haka danna nake danna birki to amma su motocin da suka zo daga waje hannunka zaka dan lankwasa hannunka ne haka kullun yatsunka biyu suna nan a lankwashe ne a haka a haka zaka tuka mota to shi yasa su kan suke mamakin irin yadda muka hada karafunan mu kuma ga mota ta zo daga waje amma kuma tukin namu yadda muke yi namu yafi nasu sun fi jin dadin tuka motocin mu akan irin motocin da suka zo daga waje kamar misali tukin wannan motar wani babban al'amari ne kamar masu fasinja da kake ɗauka ta ina da ina kake zagaya da su kuma ya kalubale na shiga misali sun lura ga irin lura da kake da ita ko ba wani kalubale wajen shiga mota. ta yanzu kamar fasinjin da muke dauka don sau da yawa in naje tasha ina lodi sau da yawa wani in ya gama na bude bud ko kuma na bude kofa zan danyi wani abin ya zo zai hau motan wani yana iya zuwa ma ba tafiya zai ba sai ya zo ya ce wannan shine mai motar na a ce sai ya ce sai hau don akwai sau da yawa mutane da dama za su ganni na hau motar sai su zo su hau gaba su ce za su biya kuɗin gaba gaba daya domin mi don su ga inda nake tuki wani ma zai sa waya ya ringa ɗauka ya ce shi da yana da karfi da zai iya canja min moto a'a da yana da karfi don sau da yawa mun ɗau fasinjan naira ɗari biyu in ya bamu ɗari biyar wani na iya bar mana canjin ɗari uku in mun fasinja fasinjan naira hamsin ya ba mu naira ɗari ko ɗari biyu na iya bar mana canjin don sau da yawa za mu fasinja canjin naira hamsin naira ɗari suna bar mana kuma za mu je gidan mai wani ya ga mun sauko a motan ya biya mana man za mu je wurin abubuwa yanzu ka gani nan ina kunce taya da kaina zan buɗe bonnet da kaina in duba ruwa zan canja fuel da kaina zan sauke kafureto na kasa in kunce in wargaje shi kuma in haɗa shi da kaina. To masauraro nan za mu ja birki a shirin na kasa na yau sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan tantaunawa a madadin wakilin muryar amurka a fatakwal lamida abubakar da bakonmu usman muhammad ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na hukar. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna tare da mu a shirin domin iyali ya kawo muku labarin wasu masoya a gusau babban birnin jihar Zamfara waɗanda tsananin soyayya ya sa budurwar zubawa kanta fetur da cinnawa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin ɗaukan nauyin aurensu abinda ya sa ta yi mummunan ƙuna. To sai dai burin masoyan da ma duk waɗanda suka ji wannan labari na ɗaurawa masoyan nan aure ba zai cika ba, sabili da Aisha ta cika jiya da safe a babban asibitin Gusau inda ta yi jinya. Ga hirar da suka yi da abokin aikin Murtala Faruk Sanyina lokacin da take jinya. Aisha Sannu. Aisha ban sani ba kina iya dan bani labarin abin da ya faru haka? Abin da ya faru shi to kaddarori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko. komi tsohon ga komi yarancinka ko da za ka mutuwa ne da abin da allah ya rubuto tun harku sai ya faru karshiya ko da za ka mutuwa ne kwangare abu kaddarori ne kawai dai a shana da na samu kaina da fetur ba wanda ya ba wanda ya kone ne ni ne su kone kaina halan me ya bata miki rai to hake kai kone kanki ko da ni ba ma azautar za ta kama ni haka ba ana cewa ke aikata hakan ne saboda watakila an ce uh, masoyinki umaru ba shi da wato halin da zai abin menene gaskiyar labarin i haka ne yar an kasu i haka ne saurayi na ne yana suna kuma ni ma yana suna sai an ka ce biyar abin aure na ni kuma na sai yana da sana'a ta kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni amma duk da ga abu kaddarori ne kawai to yanzu watakila an ce uh, umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki iya kana an ka ce dan ko ranar da wani kai na din ana gaya mai ko shi ce an kai sai da su masu an kai mai karin ruwa to sannu aisha allah ya sauwaki na gode yanzu duk da yake yanzu kina kwance a garin asibiti amma menene fatan ki menene fata na hmm. Allah ya bani lafiya shi ɗaya na ka yanzu labarin rasuwar Aisha shirin domin iyali ya garziya zuwa gidansu inda muka yi hira da kawunta wanda shine yake matsayin uba a gare ta. sunana alhaji aminu muhammad albarkawa ni adda aikin kula da yariya na har zuwa yanzu ga halin da ake ni ne matsayin mai rikonta to alhamdulillah sai mu Allah godiya da sauran jama'a da suka yi kokari suka yi mana gudunmawa na arziki ba wanda bai sa hidima cikin Aisha bana arziki. Wasu sun tafi da addu'a wasu sun kama da kuɗi wasu sun zo sun ganta muna godiya da dukkan jama'a kai ba musulmi ba har cirinta muna godiya gare su Allah ya saka masa da alheri da su kai muna muna godiya gare su ubangiji Allah ya musu sakamako na alheri da gidan aljanna Allah duk da wani ya ciro da aka bamu Allah shi mai musu da alheri daraja alqur'ani da ku jarida muna godiya Allah saka muku da alheri domin ku kuka ta duniya ta jiya kuma aka bamu gudunmawa kuma yanzu muna neman ku kare haya ta duniya Allah a ci yarinyar nan ko muna muna son duniya ta san lalle wannan yarinya dai kowa ya baki ne a kai amma lokaci ya yi alhamdulillah Allah a ci abinta kuma muna godiya Allah shi muka rahama Allah ko da duk yayi kuma Allah ta kame da alheri shi wannan yaro ya samu labarin ta wallahi fata halin da ke domin da abin da ya faru yaron da ya suma sai da aka yi karin ruwa hmm. to yanzu da layi ne ban ga yaron ba ko ya jiya ko bai jiya wallahi ban sani ba domin yaron ya ce shi yana son a daura mai aure da ita tun yanzu in ma ta baro gado ya zan madadin ke jinya ya isanta ga halin da ake yanzu da sa lokacin da masu suke da lahiya kuma ga Allah ya nashi wallahi muna godiya ga jama'a na'am to yanzu ne shawarar ka musamman ga 'yan mata da uwaye gaba daya akan wani al'amari haka al'amari da ya faru to abin da ake ta yan mata da kuma uwaye mu uwaye mu yi haƙuri abin da duk yanya take tana so mu haƙuri mu bayan Allah shi kan da arziki da talauci duk na Allah ne kuma yan mata su daina ɗaukar doka da hannunsu su rika kiran domin mu yaye muna da na gabatanmu ko kakanni uwaye mu a ko manyan mu wanda ya kamata in abu ya faru a ga kamar mun kan gari to a kirawo mu ga manyan yannan mu ko da ba mu da a kira mu a ce ina son wanki ina son wanki ina wanki ina son ina son wani amma dai abin ya gagara dan Allah a kira baba a addana na ni daura eh, mun aure da wani yayi da haka an kai da mu abin ya yawa muna asiri wallahi na yi nadama kwarai kware na yi nadama na yi nadama kuma neman Allah ya yi muna kurakuren da muka yi shiga cikin tsakaninmu da wannan yariya ban kwana nake ba masoyina yunkurin da muka yi na jin ta bakin umar saurayin aisha bayan rasuwar tata ya ci matura sai dai ga bayanin da ya yi mana lokacin da take kwance a asibiti ni zai faru wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa ga kaina abu nan ne ya faru to yanzu tun farko ka gaya min shin yaya an ka yi har wannan al'amarin wata ya faru haka to ranar da zai mun ga haɗu da ita da daddare za na gida sun ce mana to mu zai in da ta gida ni kuma sannan na ran jama'a da daddare na rako ta hakuwar gida sannan ni ma sannan ne gida wasu aiki ban ma nan ne gida Yana can wurin aiki sai aka kira ni an ka gama abin da ka a sai ne dawo gida sai ne gangaro da ni in je in ganta sai an ka bari na ni na gane kawai an kai ne cikin gida ba san ko me da faruwa ba yaya dangantakar ku da Aisha ta fara Aisha ne yarinya ta ce kuma yana son ta tana so na kuma kana ni ya koyi aure ko wani abu makamancin haka eh ni ina da niyyar zan aure ta ko da ta ce yau ta saura mai aure da ina amince da cewa zan aure ta kuma sanan ni ban da zarahin da zan cewa zan aure ta nan ne kuma daban da da zane ko da mun kabu kabu na kai amma ba na ba ne mai shi ya shi abu ne. wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi haƙuri ba za a yi auren ba kenan. eh shi yasa nan je na ga mata hakan ga saboda ban da zarafin da zan yi ne shi yasa kuma ba wani aiki gare ni ba da zan zuwa in a da kuɗin da zan cewa zan aure ta. to yanzu da wannan yanayi da ake ciki menene matsayin soyayya ku da Aisha. Eh, ni soyayya ta tana nan ne ga don sadda tana da lahiya bisa da ba ta da lahiya yanzu ma ni na haifanta bisa ga sadda tana ga lahiya. Yanzu mutane da dama sun wasu sun fara bayyana aniyar su ta taimakawa idan Allah ya bata lafiya ku yi aure. Eh, Shekai kana akan bakanka na son ta domin ku yi wannan auren ko kuwa? Ni ina nan akan bakana don ne zan aure ta don ni koyo an gaci za a daura min aure da ita ina son haka nan na yanga. kuma ni zan ci gaba da jinyata har ranar da Allah ya ba ta lahiya ta warke. wannan lamari dai manuniya ce da yadda har yanzu a al'ada da waɗansu sharuɗa da iyaye ke gindayawa suke zama kadangaren bakin tulu ga sha'anan aure da zaman gida waɗanda a ƙarshe duka suke shafar zamantakewar iyali da ci gaban ƙasa da fatan mutuwar aisha za ta zama ishara ga iyaye Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu a shirinmu na mako mai zuwa inda za mu duba batun ƙananan yaran nan tara 'yan asalin jihar Kano da aka ceto a jihar Anambra. Kafin nan a madadin Mustapha Nasiru Batsari da Murtala Faruk Sanyina da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Cibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Madalla. abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. jawabin aure za da farko Allah na gaba sannan aure na biye mazan rana biye ta uwa da uba ku suna biye ko komai in kun tuna da Allah na maka lamu ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida an an yi faɗa do annabi do Allah a bar sauran fita. To amma in an bibiya watakila gidan da munafukai abin da mai gida yi a a faɗa ma uwar gida sannan ita ba ta bincike. abin da uwar gida ta yi a je a faɗa ma mai gida sannan shi baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasu mata hankuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo shin baya in rabuwa ta zo kiran amalanke naki ne ki kwashe kayan kin jiya ki kai can a gida naku a san maki ɗaki ɗan kaɗan Kin sa kayan sun lankwashe rannan wasu ma sun maukaɗe kana wasu kausun sun tasgaɗe bigida ba laifinsa ba kin ga ke ma ba laifinki ba in gulma da makircin tsiyama sun raba raba na don mu taru mu tsintsi musu don mu ce musu Allah ya isa da can kina ku gidan miji rigar sawa sai zanen wa shi zai cin takalma shi zai tuwon dawa in zaki ci sannan sakwara in zaki ci tuwon shinkafa kin jiya mutukar in su zaki ci mai gida ya tanadi duk a taskar Allah za ku ci to yanzu da baki da mai gida wannan abu duke zaki. da in kina kwa gidan miji uwa da uba ya kula da su uwa da uba ya kula da su to yanzu da baki da mai gida wannan abu doke zaki Dubban jama'a sun tabbata mai gida kai zan maka gargadi kai ma wannan matar ce ruwan wanka ita za ta kai ta lura da yara kankana sharar ɗaki ita za ta yi ta tuka abinci ka zo ka ci in ta yi baƙi ta kula da su shimbalan ko ka ne a wata nawa za ka biya su ne.